سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقى يا كريم واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun gode wa Allah Ubangijin talikani madaukakin sarki wanda ganin damansa da sarautansa ya zabe ni da kai ya ba mu kyauta na addinin musulunci muka zama musulmai. sira da aminci Allah yarda Allah su tabbata akan manzo na sira fiyayyen halitta baki daya annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da matansa da abokanansa da duka waɗanda ke kokari dare da rana su bi diddigi su bi hanya su bi matattaki na annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ran tashin alkiyama Allah ka sa muna cikin waɗanda bayinka yau shine rana ta asabar wanda watan zulqa'da yana da ashirin da takwas hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu yau watan zulki'ida yana 28 wanda idan shi ya kare za mu shiga watan zulhijja na layya yau shi ya samu 28 yana gaya ma ya kare kenan ko zai kare kenan wanda hijiran ma'aiki ya bar makka ya kai madina yana 1444 years annabi bar makka ya kai madina yana daidai da kwanaki eh, goma sha bakwai na watan June, 17th June, 2023. Yau ranar Asabar a cikin masallaci na Imam Malik wanda ke unguwa da ke tsakanin mamobi da nima muna sakiya. inda muke karatu yau da kullu kowane ranar asabar muke zama muna fahimtar da juna game da addininmu da abin da zai kusantar mu zuwa ga ubangijin Allah ubangijin Allah muna rokanka inda muke fari yayi daidai Allah kaka haramta mana ladansa ka samu na cikin mizani kuma Allah ka sa ladan ya shafi iyayenmu na suka bar duniya inda muke kuskure kuma ubangijinmu Allah ka yafe mana ya ku bayi Allah yau maudu'unmu na da yawa mun kama kadan kadan kadan saboda watan da muke ciki wata ne wanda yake ya kewayo ya je ya komo na bautan Allah wanda wannan wata ko watanni da muka shiga cikin wanga lokaci watanni ne wanda suke na bautan ubangijinmu Allah watanni ne wanda suke na ambaton ubangijinmu Allah watanni ne wanda suke ana kusanta da Allah da bauta da ayyuka na kwarai ba irin wani kwanaki wanda ke da daraja suka ke wanga kwanakin da za mu shiga cikin ga kowane musulmi ya sani yanda ubangijinmu Allah ke kewaya yanda ubangijinmu Allah ke kewaya da waɗansu lokuta na bauta in ya bari suka wuce shi su komo in ya bari wani ya wuce shi wanda ya fi shi zo dukkan ga ubangijinmu Allah na tausayin mu ne sai ya ba mu wani wata ya bari mu yi ibada idan wannan wata ya kare muna gan kamar ladanmu ya wuce kofar samun lada ya kulle shi Allah ya kawo wani bauta kuma daban kamar yadda muka kare Ramadan da Lailatul Qadr ubangijinmu Allah ya shiga da cikin Zulhijja jama'a wannan watan da ake ce masa Zulhijja wannan watan da ke zuwa gabanmu ya tun soma tun shawwal da zulhijja watanni kenan na hajji gaba daya ga wanda ya samu kanshi filin hajji amma wato ainihin watan hajji da kanshi shine wanda za mu shiga gobe ko jibi domin yau idan zulka'ada yana da ashirin da takwas in dai zulka'ada na da 28 kenan Allah ya kai mu gobe ranar lahad shi ne zulka'ada zai zamo 29 kuma ya zamo ranar neman wata ko da ke wannan neman watan gade kowa bai nema shi saudiya kade <laughs> amma wayanda ke gadama da su cikin neman wata kowa ya kulle mashin shi aji yanzu su kada ke da magana duniya saboda abin da su suka gani suka fadi da shi da sai a arafa kuma arafa kuma ka yi guntu ka yi wani idi she bayan arafa she sa wanga dai an bar gadama da su in ya kai na ramadan she kowa na gadama gobe za a nemi wata in ya sa gobe marance an ga wata lokacin juni na da 18th kenan in da ka on the 19th june ne ranar litinin da ke zuwa monday ya zamo zulhijja fes kuma in Allah ya sa ya soma mande ya yi daidai kenan mawa mamuminai wayanda ke son su yi bauta ga wani wata kuma ya shigo ubangijinmu Allah madaukakin sarki ya bari mun sani cewa wanda kwanakin da muka shiga wanda lokacin da muka shiga ba wani lokaci kuma da yake shi daraja saboda ubangijinmu Allah ya yi rantsuwa Allah ya yi rantsuwa da wanda kwanaki wanda kowane musulmi na karanta wanda kowane musulmi yana karanta wanga aya ayan da Allah ke ce mana wal fajir wa layalin ashir sadaqallahu al'azim Allah ya ce wal fajir ya ce na da alfijiri narin sai da alfijiri lokacin da gari ke wayewa lokacin da askin ke fitowa na yi rasuwa da wannan lokaci Allah na rasu Allah ya yi rasuwa da lokaci cikin Kur'ani wurare da dama. Allah ya yi rasuwa walfati, ya rinsa da, da sassafe, Allah ya yi rasuwa da lokacin alfijiri da muke barin cin abinci, inda muna azumi. Allah ya yi rasuwa da wadduha, Allah ya yi rasuwa da wallayil. idan ya gusha, Allah ya yi rasuwa da wannahar, idan ta jalla. Allah na rasu, Allah ya rasu da wala asir lokaci Allah na ransuwa da abin da ya ga dama amma idan ni da kai za mu yi rasuwa man kana halifan wanda duka ke son yayi rasuwa falyahlifu billah ya ransa da Allah kada ka ransa da kabarin babanka tarayya da Allah ne kada ka ransa da kabarin babanka kada ka ransa da kabarin babanka kada ka ransa da babanka kada ka ransa da kabarin manzo Allah kada ka ransa da Kaaba amma kai kai rasuwa da ubangijin Kaaba saboda Allah ya fa'alu ma sha, ina yin abin da ga dama ce rasu yace wal fajr na ransa da alfijir jama'a a takaice wannan watan nan da za mu shiga ciki mun yi magana kan shi kadan amma kowa ya sani yau da muke zaune in mu cikinmu ba mu da wanda da shi hajji to muna da musulmai cikin ganan da suka je hajji wa'insu sun tashi yau wa'insu sun tashi gobe monday tuesday ma an tashi nasihan da muke gaya musu ne kowane alaji da ajiye ta ji tsoron Allah kowane mai hajji ya ji tsoron Allah cikin wannan bauta domin kana neman bauta wanda ke bukatar ikhlas kowane bauta Allah bai karban fashe sama saboda Allah ba ni na ce ba wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad Allah ya ce ban hore su ba ban neme su yi komai ba illa Allah na neme gare su ni su yi wa Allah bauta bautan kuma idan da su yi mukhlisi su yi saboda Allah su salkaka wa Allah bautan ba kowane bauta wazi sallah azumi ko na neman kai saboda Allah amma wanda ke bukatar ikhlasi sosai shine aikin hajji saboda kada ka yadda riya ganin mutane da ji ya bata maka aiki ya bata maka wahala ya bata maka arziki don ba karamin arziki ba ne. kuma ba cikin bauta na arkanin islam wanda yake na biyar shine hajji wa hajji baitillah hajji gidan Allah amma hajjin nan in ka zo cikin bauta shine wanda ke da wuya physical ake dokan jiki a yi ina da wahala shi sa alazanmu da ajiyoyinmu su salka kaniyan su kami su wuce yau hajji ya zama advent Zamani facebook duka muna roka allah karba musu wani bai hana ka ka yi fita ba wani bai hana ki ki yi ba in dai ma kana son ka yi amma wani lokaci za ka yi kai ba mai wazi ba balle mu ce jama mutum na aikin haji yana report ma mutane kan facebook kuma ba journalist ba kuma ba yana ba yana karantarwa ba kowane position yake na ransa da Allah farkon ba sani ba farkon play kenan ko ina ta malikon nan almuhimmi da na ga wannan video inda an ya neme mini cikin sisters mu da suka soka madina kamar cikin ban san dai ake yi phone ba kamar cikin tiktok nan noni ko min ake set wakan nan suna set cikin phone wallahi su kamar fudu manyan mata suna rawa suna jin daji daga madina kuma da na duba rawan nan naga suna mawadai su siyan kamar mun kaito eh, in ji wata mata diyanta ya ce mata ma ki shirya shekaran ga kin je haji ta ce makiyai na sun ji kunya inda hankalin ta ya je kin a ji tsoro Allah in kana tawafi ka tawafi hajjin da muka je mu yi saboda su ma suna tare da mu mun tun yi shi kan wani su platform amma a gurguje a dunkule za mu aje aikin hajji sannan mu shiga cikin eh, ashirar zulhijja sai na su kan Allah kai mu mu continue as mu ci gaba da wazin mu game da muhimmancin goma na farko cikin watan da ke zuwa ran mande sai mu shiga cikin layya amma mun da yi magana kuma kan layya kadan saboda kada ka je ka sai ragon da bai kai layya ba don an fara sai Allah ka karba mu da ibadunmu wanga watan da ya fi kowane wata me yasa wani su malin suka ce walayali na ashir na ransa da alfijiri na ransa da kwanaki goma domin ƙur'ani na dokan kwanaki ya ba dare ya doki dare ba kwanaki isan an ce dare goma shine kwanaki goma wani su malin suka ce wannan kwanaki goma na shine kwanakin goman karshe na lalatul kadir goman karshe na ramadan shi ake nufi amma mafi yawancin maluman tafsiri duka sun dace goma farkon da ke zuwa zulhijja ka san me yasa ya fi duka saboda cikin zulhijjan nan bautan da ke cikin na da yawa ya fi na ramadan na ramadan azumi ne da lalatul qadr biyu wanga akwai azumi cikin akwai azumi cikin kamar da za mu yi bayani cikin wannan watan nan akwai babban ranar da ake ce ma'arafa arafa cikin wannan watan nan akwai jifa cikin wannan watan nan akwai layya cikin wannan watan nan akwai mina akwai muzdalifa akwai ayyuka na ibada da yawa wanda ba su cikin ramadan shesa wanda ke da niyyar yi hajji hajji shi ne manan shi alkastu shi ne ka yi niyya intention ka doki niyya kamar za ka yi hajji gidan Allah idan Allah ya sa ka samu kanka cikin ka samu kanka daga makka ko madina ka sauka domin koyina ka sauka yana da mikati wanda ya kamaci ka bi ka doki niyya in ka ketare mikati ka doki niyya ba in ka shiga cikin makka ka yi kuskure gyara kuskure na yi na shi ne ka yi yanka yankan kuskure don ka wuce mikati nani mikati mikati ne wurin dokan niyya wurin dokan niyya Shesa za mu dunkule maganar hajji a dunkule ba mu bude cikin tumat. kuma za mu yi maganar hajji na kowa ke yi Shi ne hajji matu. mu bar sauran alhaji da ajiya in Allah ya rayar da ku kun sauka madina kamar da suka sauka madina za ku yi ziyara za ku yi ku cikin masallacin annabi ku yi ziyara wuri. ziyarar da ake yi nan an wuce kan makabarta ga kabarin manzon Allah ga kabarin abubakar ga kabarin umar sun yi abota sun so juna suka yi aboki suka yi abota da juna cikin rai Allah kuma ya gama su cikin abota na kabari kuma Allah zai tada su ya hada su abota na aljanna shi wanda kawai in kai ka tuna da wanda ke zagi shi kai shirun kaka tanka su wani daraja ke ifi mutum na kwance da annabi Muhammad albarkacin kwanciyar annabi cikin Madina kadewo Allah ya haramta masihu dujjal ya taka koyina cikin duniya ya yi fitina madina an tare shi sa kowa ke rokan Allah ya mutu madina an blokin shi bai shiga jarabta an cire madina cikin saboda annabi na kunci abubakar na mande da shi ya ka gani shi ka ce salamu alaika ya rasulallah ka mufu gaba salamu alaika ya abubakar shi ke saka ka mufu gaba salamu alaika ya umar ka kare ka wuce ka ta kofan nan right gaba daya ce ka saya ka fi ka daga hannu kana yi musu addu'an da ake mamamata ce ka yi addu'an da kuma kake so amma ka saya kan kabarin annabi ka ke wuri she ka saya kana addu'a ke pro yi kuskure yi kuskure kaga wani ma ya zana sunan family shi duka ce nuna makabari she snap jama'a kiyaye ba wanda ke hana wani wani ana gyara maka ni kai bauta yadda annabi yi ba aikin ba aikin hajji cikin madina ziyara ne dole kuma kai ziyaran masallaci kai ziyaran annabi in dai Allah ya sa kana cikin alazai za ku doki niyya daga mikati da da lorin ku ya mufu bai kewa nawa wani 40 30 minutes an zo a shiga da ku cikin wani fili ana ce mishi mikati wurin daukan niyya kenan muna ba da shawara tsofo da tsohuwa da mai ciwo ba laifi su su yi wankan janabansu cikin hotel madina saboda wannan filin nan duniya duka ke sai wuri kuma wallahi ko ke samari kaya ka yi wanka cikin kusfanka fito ka yi nafilanka ka sa white white ka ka fito lorin ka ya bace maka lori na sai bai move ba domin ya confusion ka an cika the whole world shi sa in dai akwai problem ba dole bane ka yi wanka cikin mikati a yafi masu ciwo da masu mara, karfi amma ka iya ka yi wanka cikin mikati in ka yi wankan nan cikin kusfan kamin ka yi wanka in kana bukatan ka gyara gashin jikinka da an kefan ka yi kamin ka yi wanka in ka kare wanka kana da perfume tulari ka sa cikin kusfan nan ka sa tulari a matanka saboda za ka je ka yi aiki cikin zufa ba riga ka gyara ka sa tulari cikin kusfa kenan bayan ka cire kayanka kayi wanka she ka bude robanka ko baginka na na farin kayan ka ihramin nan she ka bude ka cikin kusa ke nan ka daure guda kamar da mata ke daure zani she ka yafa guda kuma kamar da ake jin sanyi kamar tawuli sannan ka doki wannan kayan ka ka sa cikin wani bag roba karika she ka fito kaga doki tulare ka sa kan kan farin na a'a ka bata aikinka bayan ka fito in ya dace da sallan farilla ka ba zafar ko lasar she ka yi in dai ba wani sallah gabanka kai kai fi laraka biyu ba dole bai wanda bai da lafiya ko sofa kana bane soka cikin lori zauna lorin ne dai wuce cikin filin kawai ya shiga ya juye wuce ku ya ku yi shiri ku duka lori ya shiga yana sai ce to mun shiga katiyo bai sai ba mun shiga she kowa ya doki niyya she lori fita gabariya ka dai shiga ciki in kai na raka biyu sai ka faɗi labbaik umra ko labbaik umratan Allah na dauniya na amsa kiranka wanda ka ce ma annabi Ibrahim wa azin fil nas bil hajj annabi Ibrahim ka kira mutane su zo su yi aikin hajji sai wurin ka yi kira yace na murya na zai kalle ta yi shirin kira ya tuka rijala za a zo kan tafiyan kafa wa ala kulli damiri za a zo kan kowane abin hawa tina min kulli fajjin amik za a zo maka hanyoyi masu nisa da shi kuwa ya tabbata duniyar duka suna kwance wuri yan jirgin ruwa na cikin ruwa yanzu haka yan flight na kan flight suna, suna cikin iska yan lori na kasa yan bahrain da kuwait kowa an fuskanci wannan gida bayan ka doki niyya ka fari labbaik allahumma umra Allah na dau niyya zan yi umra muna wani suna ce labbaik allahumma umra mutamatti'an biha ila alhajj ibn usaymin yace wa bai tabbata wani sahabi da yayi su wanga wayar ba kace labbaik allahumma umra na dau niyya Allah zan yi umra da ka furta wannan kalima niyanka ya cika maza ke da wannan farin zani farin zani da daure kasa a rufe bisa kafadu sinka ba sapota na ce ba karamin wando ba singlet ba nika ba fulla ba komin da aka dunke da zare cikin jikinka ba komi yadda ka zo duniya haka zaka shi yadda za a yi maka likafani ba safota haka zaka shi kayan ka faɗi wannan ka shiga cikin mota mata mata ba su da farin kaya ba san da suka samu ba da mutum an ba ta labarin haji no sai ta kai matele mata dunki white white kuma matiriyan bai da karfi nasu mu da su ne wuri tana tafiya kana ganin alamun jikinta ba daidai ba ne mace kin sa kowani kaya kowani zani kowane abaya kowani dogon riga ki dai sa kayan da bai expose bai da alaman jiki kuma kayan da ba ado cikin kamar abayan ta sa wani abayan kamar yi simple wanda ba gan alaman ki kowane kwala kisa sa brazier pant sako mace ni mu ni ba mu sako supporter a shiga cikin mota za a bar mikati za a bar madina a je makka tafiyan kamar 7 hours ko 6 hours ko 5 hours depend on lori na ka shiga alazan duniya duka kowa ya shiga cikin lori an doki niyya an ce allah mun doki niyya za mu yi umra sai a fara tafiya ana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka ala zai da su ta fariwa har akai inda aka gaji a futa continue an gaji a futa continue har aje a samu kai cikin Madina cikin Makka amma dole ne mu yi bayanin wannan labbaikan nan domin ka ce labbaikan lahumma labbai na amsa kiranka ya kai Allah na amsa kiranka kika kina mu labbaika la sharika lak na amsa kiranka baka da abokin tarayya ba gama make da kowa innal hamda godiya wan ni'mata da yabo da baiwa laka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk naka ne kuma sarauta naka ne she ka ce wa Allah la sharika lak baka da abokin tarayya to yanzu in dai ka ce ma Allah bai da abokin tarayya kuma wurin da ma kana tarayya da Allah zama mu kiyaye fa hajji batun tauhidi ne hajji batun kada ta Allah ne kai ya ka kai makka da kun kai maka alazai sai a kai ku hotel ku je ku aje kayanku a gwada makowa kowa ma'ajiyan dakinsa kuna aje kayan no bar hotel domin da asali ya kamaci from madinan nan makka straight in kun fita masallashe ku wuce hotel amma yana zuwa aje su hotel shi su bar hotel gaba da wuce kowane anyan shi yanzu da kun kai madina kun kai makka wanda ke son ya yi alwala saboda ya yi tafiya mai tsawo ya yi bangida ne fusari ne ka yi ka yi alwala sannan ka shiga kana neman ganin Kaaba saboda ka yi tawafi kana tafiya wanka na ganin kaban na ce ka fidda annun zanin ka ka fidda annun zanin nan zanin nan kayafan nan ka fidda shi ka sa karkashin hamatanka she annunka kafadunka na dama na kallo agun na rufe sai ka soma da tawafi in ka soma tawafi za ka soma tawafi ne ta annun hagu na huskantar kaba ka soma da kewaye kaba guda saba'in gudun na ake son ka yi ko trotis ka yi wani jogin ka yi sauri cikin tafiyanka na uku taki na uku farko in dai ba dama saboda an cika ba laifi bakin dusin kuma ba dole bane ka taba saboda an cika inna ka saya duka an baka alama da green light in dai ba sake kwallon light ba green ne ina gwada maka indi kaman kaman bakin dushin nan gashi nan nan alaman shi kenan da ka gani wannan alama she ka wuskance baki kaba ka duba kaban ka ce bismillah Allahu akbar ka nuna haka kamar da muke wave ka daga hannu wani suna Kisu. a ka daga hannun ka ma wani sun fari Ke da ka daga hannu bismillah Allahu akbar she ka fara round ka ba in ka je ka koma wurin kayi nawa kenan one ka kuma yi bismillah Allahu akbar ki je kuma ki kewaya one two bismillah Allahu akbar kowane zuwa ka zo ka fadi wurin she ka yi bismillah Allahu akbar ko da ina nufi ka kai wani wuri tsakani kewaye kamin ka kai wurin bakin dushin nan domin kama na da gefe fudu kamar mu ce single room daki four square ina da gefe fudu nan. inda za ka zo ko rukunin yamal kamin ka kai wurin bakin dushi sai ka yi ta karanta rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar amma me kewayen kaba kowane addu'a yayi ta yi har ya kare kewaya masu karatun Kur'ani masu addu'a ko ni ka yi ta fariwa kana kare kewaye ka ba gaba daya kana samun sabin nan shi ka fara fita cikin mutane kadan kadan don ba yi zibai fitan ka ma ba yi zibai ka ta fita dai kadan kadan kadan kadan ago kana dai fita kadan kadan hajji hajji kana bude hanya har ka samu ka fita inda ka fita ko ina ka samu ka saya da niyyar makamin Ibrahim kenan ko da ba kusa da wannan ba she yi nafila raka nawa kai nafila raka biyu an ce in ka karanta Fatiha ka kare she ka yi kuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun zuwa karshe in ka tashi kai Fatiha kai amin she kai kul huwallahu ahad she muka ce kamar in dai ma kan manta ko ba kai kai kai kowane karatu bayan fafi raka biyu kana kare raka biyu nan do bayan ka jama ku je Hausa nace bayan ka bayan ki wurin nan ne safa da marwa waye suna neman wurin safa da marwa shekaran da su suka yi tawafi suka fito waje matan Ghana suna neman taxi kamar su yi tawafi nan suka fita har an ne bi police station suna neman taxi da safa da marwa sun bar wurin kuma safa da marwa na bayan ku ku shiga ku je ku yi mi ku yi safa da marwa shi ma bayan kun kai wurin safa da marwa shi ma guda sabin ne umran kenan an doki niyya an sa farin zani biyu bisa da kasa maza kenan an zo an yi tawafi sabin an yi nafil raka bi makam ibrahim an gama wannan bayan gama nafila za a je a yi safa da marwa an je an yi safa da marwa in ka kai shi ka hau tudun safa Ka ga dai mutane sun hau suna sai wuri she ka yi addu'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah, Allah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wahda ya sa muka ce in wanda za shi hajji kana surprise shi in zai koyi wanda yanzu ya yi late ba lokaci in ka ke mutumin ka hajji ga ya mai tun cikin ramadan ya fara koya wannan zamani ya wuce mutum na noma ya ce baba ya wuya ya je dokin mashi kasuwar laraba wai surprise gaya mata ta koya mu. akwai duwawi da yawa manyan karanta na gaba ta yi bayan me sai ya addu'a face kibila ya yi addu'a ta in ya kare addu'a soka zai fara tafiyan safa kenan kaga nan cikin english safa arabic safa ka fara tafiya za ka inda umar isma'il ko ta neme ruwa Allah ya bullo mata da ruwan zamzam ka fara tafiya za ka in ka fita safa ka yi tafiya ka kai ruwa nawa kenan one she ka fesu wannan ka abu ka gan shi sai ka yi addu'a kamar da kai na farko sai ka kuma tafiya ka je safan nan kuma yayi nawa tu sai ka yi tafiya ki komo yayi nawa Tiri. ki je four ka komo five ka je six ka koma safa eh, marwa ka samu seven ka kare wuri wani ya je zo shi ce one fourteen kenan kin samu seven ki cika da addu'a kuma cikin tafiyan nan shi ma kowane addu'a kai ka ta yin cikin tafiya addu'ar rayuwar duniya da kiyama duka da karatun Qur'an abin da kai ya duka to bayan wannan safa da marwa namiji ni she ka yi haski amma haskin da za ka yi baba ka yi cut ko kuwa ka rage shi simple one saboda gashin nan noka ni da na hajji kuma ka yi na hajji kuma ka sa sabaye ga ce sako da wuri to wannan lokaci in ka yi wannan ka cire baban ka yi abin da ake ce ma umura sannan tambaye ku cikin masallaci ku gaya min shi na an doki niyya aka je aka yi tawafi sabin aka yi makamu ibrahim na fila ba dole bane wuri aka yi safa da marwa she aka yi aski gashi she sa da niyyan nan shi ne dokan kayan da tawafin nan biyu da safa da marwa da yanka gashi fudun gani umura shaye kiran umura za ni yi umura amma mace ne gashin tannan za a yanka kamar sauwan annu kankani haka a sa ita da kan ya ta yi ta yanka ta sa cikin gashi bola ta kare bata cire gashin ta to lokacin an gama umura nau she alazai muna hutawa da ka kai hotel ka cire farin zanin nan ka koma cikin normal kayanka in jinsi ni, in jese ni, in jallabiya ne in agbadan sa komi sa tulare tiran ke fa yi komi yi firi shine tamattu unna kana giran ranan hajji da ranan ya kai she aje hajji kuma ina fatan gane to ranan hajji nan inda za a je a yi aikin hajji shine on the 8th shine on the 8th zulhijja wanda idan Allah ya rayar da mu ne mande ya zama wata ya, fara farko to shi kenan ya zama mi ya zama litani talata laruba alamis jumma asabar lahad litani kenan alazanmu da su bar mi da su kuma komo cikin kayan hajji kuma wannan kuma fa cikin hotelin da aka aje su makan nan suke enjoying in an ce yau kwana na takwas zulhijja kwana na takwas yau on the eight o oh, zulhijja on the eight. za a je aikin hajji to in an yi sallah ba shi alazai maza da mata kowai wanka cikin hotelin na maka ba wani mika kuma she kowa ya yi a sake yin wanka kuma kayan da ka sa farkon nan in yayi dau da ka wanke ta bushe ya wulaka ya bushe in ka sai sabo fine in ka yi shi no ka kuma sake yin wanka ka sa tunari she ka kuma koma cikin farin kayan kuma lokacin za a sauko a shiga bas kuma a je mina in an je mina maza da mata kowane da wurin kwanan shi kowane gari da tantin shi in an je aje eh, alazai minan nan wannan kuma aikin haji umra daban aikin haji daban nan gama shi ya zama haji tamattu kenan she ku kai wannan tantin nan in kun kai wuri in azafar ya kai she ku yi sallah azafar raka biyu kab gama sallah azafar da alkawar raka biyu a futa in lasar ya kai a kida sallah kuma a yi raka biyu an yafe muku biyu magrib an yi uku lishe kuma an yi biyu she a futa ana, ana gidan dare ya yi kwana in dare ya ka yi kwana aka yi sallah asuba wannan etin nan in na yi sallah asuba na yi kenan ko an yi sallah asuba na yi kenan ana sallah asuba no an yi zikiri kadan gari ya fara wayewa za a bar mina a je arafa arafan shine hajji annabi ta alhajju arafa arafa shine hajji ko za a je a sai wannan babban fili wanda ba wani taro wanda za a yi cikin duniya ke wannan ranar shi kiyama kowane gari na sai wuri ba mai kudi ba talaka kowane a cikin farin kaya ana sai fili arafa tun da safe har marance eh an yi la'asar arafan nan an ya zafar raka biyu no a yi lasar gaba daya an kira sallah ce a da ikama ya zafar raka biyu ana sallama no sha tashi a da ikama kuma ce a yi la'asar kuma raka biyu sha gama amma na mina ba gamawa kowane cikin da time shi kowane cikin da lokacin shi amma wani an hada gaba daya ba wani sallah shi magrib haka za saura ana addu'a ana zikiri ana addu'a ana zikiri ana addu'a ana zikiri har lokacin da rana zai fara fadiwa she a bar arafa a je muzdalifa wanda bai saya arafa ba shi ba alhaji ba kowane irin ciwo ya kama ka aka kai ka hospitalin garin kana kwance wurin she ba yi kawo ka ba saboda ciwon ya yi kritika wallahi ke ba alhaji ba nesi ya ka saki yasa doctors wurin ba su mistake ko an sa maka ruwa da boni da jini sun kawo ka da ambulance ambulance ya zo sai ana duban ka ce a in ka dai shiga cikin ne ka zama alhaji iya misin ka ka baro wani su da suka je haji wai sistan su ta je sistan su ta je neman kudi kamar 28 years ba ganta ba an ji kamar tana wani gari ana kiran shi abaha suka doki lori ba su gazi da hijja ba suka je gari wai suna neman sistan su in ya suka yi ya suka yi alfa ya wuce su sanin garin ku bai yawa ba ka shiga arafa bayan an fita filin arafa bayin magrib da lishawri akwai takaicin da na yi bayanin shi jiya zan su kuma ni ni shaida mutanen shaidu wanda wani su malumma suna waste time alazai alaji filin arafa malami ya yi wazi kaman 3 hours abba wanga babban rana kudin da mai sai biya sa ne da 15 million duka saboda arafa ne wallahi ba inda Allah ke karɓar addu'a one touch kamar arafa Allah na jin kukanka straight matukan kaje da halali da niyya mai kyau sai ka ga malami ya kai ka yi wazi muna wazi mu duka amma ka ta kai ta wazi ka fahimtar da su me da su yi yau ka bar su cikin 30 minutes ko wait concentrate kan abin da ya kawo shi abin takaicin ne fi duka takaici kaga bayan la'asarin ne ya zama last minute za a tashi mat Allah Allah ya leko da raman shi yana proud gaban mala'iku bayin ga me suke nema su fito ga ruka Allah ce ce Allah ka fi mu me suke nema Allah sun zo wanga fili da talakawansu da masu kuɗinsu da larabawansu da bakakensu da turawansu Allah suna neman yardanka da yafewanka Allah ce mala'iku ku shaida ni na yafe ma kowanne ke sana aljanna." shi ne Allah ya ce annabi ya ce a gaya muna Mana hajja falam ya rufu, walam ya yafsuk raja min zunubihi ka wala waladatuhu hukunmu." wanda ya hajji bai zagi ba bai karuwanci ba in ya komo gida yana soko cikin fule, kamar yaro ya fito cikin cikin mace ya zo duniya wangan lasmini ta wurin addu'a saboda Allah kaga malami kuma ya tara mutane mata yana addu'a ana amsa Ami. yana addu'a ana amsa Ami. duba wanda ke so yayi addu'a cikin larabanci kowane program aka je to wallahi ka je wurin ka je wurin aifuwan yaro ka je kana addu'a mutuwa don larabanci kada ka ji. mutane ba su fahimce bari repeat kuma na ce malami ko almajiri wanda koyi na ka ce a yi addu'a ina so yi larabanci alhaji ai maka haifuwa mun zo wurin? malam yi muna addu'a Allah ya raya yaro Allah ya mishi albarka Allah ya sa eh, albarka cikin nonon uwan Allah ya sa yaro in zai kuka ya kukan mamma kada ya kukan na ci iya addu'a cikin Hausa an ce ya addu'a rabbana la tazigh qulubana ba'da ni o. Allahumma ighfir fili hayyina wa mayyitina wa ga'ibina wa sabi Allah ya fi mu oh aifu yaro kaga wani na addu'a wani fili ya rafo ya yi addu'a ya rika kunut ya yi addu'a nan duka manni muna zaune suna musu amin ba suna zaune sai Allah ce musu eh zama na manyan matan sababin baba ne lokaci ya kai an kawo bas ku zo ku wuce to anya bai tare ba shaga manni sun je sun shiga lori wallahi in man bata samu chance ta yi majiyanta ne kai ta ma addu'a ba ga problem sun gida bukatan ka daban malam bukata na daban barni kowa ya je gefe ya duwa shi ya an gama ya addu'a ba gane ko wani abu wannan wani 10 minutes a bar kowa zama a bar kowa ya fi fili arafa in an fita arafa za a je inda ake ce ma muzdalifa inda ke da dadi kenan inda ke da kyau kenan inda ke da ban sha'awa kenan za a je a yi kwana no man's land za a je a yi kwana bare floor za a je a yi kwana kasa kan street wani suna kwana kan bridge kamar overhead cycling wani suna top wani suna kasa wani suna kan mountain haka na duban tv haka nan ni kuwa mutane na kwance kan tudu wallahi ya ma kamar dabbobi in kana nisa amma duka mutane kuma wallahi inda mai shi zai kwana yana kwana bai kai 10 minutes kwana ya roke shi miloniyan biloniyan mai kudi ya yi sai gana amma yana kwanci kasa yana gaya wa Allah Allah ni ba kowa bane gani gaban ka haka waye ya maka wutar ka je ka kwana wuri na ce kasa zai kwana in kai sai ka samu kwani ko adaka suna da wani tabarmin da ake rikawa kankana a dunkule su kamar pocket to kai kai champion ne ana ana share bona no piyo wata no ana share robobi na yi kwana kasa kuma yi kwana neat kuma muzdalifa kenan inda kai min kyau kenan kai hanci. in an kai wuri ana kai muzdalifa kamin kai kwana kai alala kai ni kai magrib da lishe gaba da ka gama su amma lishen ka raka nawa biyu magrib uku ka gama su gaba da she ka kwanta in lalle kai mu da safe ai wannan rana tara kenan ko nice in lalle kai mu da safe gaba daya ranar 10 kenan shine ranar arafa ranar idi nan ga wannan arafan sun nan wannan mu muna nan wannan rana mun yi wazin shi kamin ya kai arafa insha Allah mun samu yi wazi isa na tuma wannan rana mun da bamu je hajji ba mu mu mun yi azumi ne saboda in za a yafe masu forever a yafe ma mu na waye Allah mun gode maka Allah ka ba mun da bamu je hajji ba wayanda ba su je hajji ba Allah ka ba su lailatul qadr yana ba mu ladan 83 years ko dai lalatul kadir wanda ya succeed yana ba shi ladan nawa 50 83 years shekaru 80 da uku da baya shega kuma harafa kuma ke baka je ba baka je ba sam amma an yafe maka shekarar wani da laifin wani shi yasa yanzu gashi na mun fito arafa ko mun zo muzdalifa ko dai mun fita muzdalifa shi ma bayan mun yi kwana mun yi sallah su ba wannan koyi na duniya idi kenan na kore to wannan rana alazai suna fita muzdalifa ne da su tafiya su je su yi jifan shetan a dunkule ne kamin mu kira sallah bayan an kai muzdalifa na aka tashi kwanan nan sista wurin nan kowa zai sinta dushin shi isa cikin roba irin haka ko wani kowane kada ka sinta dushi ka sinta 7 na ranar farko kenan she ka sinta 21 na rana na biyu kenan ka sinta 21 kuma rana na uku kenan amma kamar bari yawa ba saboda na wani ya yi mace ka bashi wani kuma dushi na manzo Allah ya ce kada girman shi ya fi yasan nukato ga bakin da kare fi shi wani ya rika dushi kaman wance shetani shetani ma na gana kuma ka je ka jefa dushi ki ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar farkon ranar nan kankani na karshe za a jefa ba kaga shi ka da bure muku to rana na biyu eh mu ce ranar ranar sa'idi nan kake nan ko an yi jifan shetan ko baka ba ana jifan shetan kana fito wurin jifan nan no sai ka zo ka yi baba sai ka biya kudin layya to in kai wannan shi ka koma cikin tantin ka kai ka cire kayan da ka yi hajji da shi kuma ka zama free person abin da zai saura maka shi ne ya saura maka tawafin ifaba ne tawafin da zaka yi na hajji kare yadda muka yi tawafin umar da safa da marwan nan to hajji kuma da nashi ka yi tawafin hajji she ka yi safa da marwa hajji amma baban katun yi amma lokacin katun cire kayanka she ka saura cikin kayan gida da shi da ka yi tawafin ifaba to lokacin kai tawafin ifaba in kai tawafin ifada to lokaci in ma ka kai mata domin ka riga kai aski in kai aski in kai aski ka biya kudin layya kai jifan farko she ka tube kaya to lokacin kaya ka sa tulari kaya ka cire hanki fa kaya kai baba kaya kai shiri ina fatan gani amma ba ka ka taba mace lokaci don tahallulul ula kai amma an je kaya ka je kai tawafin ifada da safa da marwan shi to lokacin ka kai matan ka kai ka taba ka amma ke ma gira mana me dai maka eh mini gira ke da gira mana eh wani ruwan suke da wanda ke cikin aikin hajji ina cikin aikin hajji bai yi firi ba to sai ya baro ya taba matan shi hajji shi ya bata ba ya gyara shi ne su yi a stadio to ya saura tawafin wada ko ya saura tawafin babayi shi ne tawafin na inda aka ce yau filinku zai komu gano yau filinku ya tashi to kuna da tawafin da guje ku sallami kaba shewan rana kuma mai bishe kiyama Allah kada ka sa ganin kaba mai zama karshe akwai rowan addu'an na ajiyoyi ke yi Allah zai su bari wannan addu'a in suka fito haji suka zo in an zo a geshe su Shesu su suna maka su addu'a to Allah ya sa mu koma in maki koman nan Allah ya sa kuma ku je wanda su je ba to in yake alafi yake tawafil ifada na batun kamar mu zo gana lokacin an futa ana sai kaya ana free ce aka ce plane ku zai tashi amma ga kina baki da sallah tawafin haji da umra wanda bata da sallah take haila ta gida ta gida ita in ta fara sallah sai ta koba amma tawafin ba ba da plane ku ya tashi gobe saturday sunday kuma ga haila ya zo yau ajiye an yafe miki wannan tawafi ki je ki shiga fili ki wuce garin ki. a takaice dai wan da na koro kadan ga shine hajji tamattu ubangijin mu Allah ya sa waɗanda suka ji su ya su kama su yi aiki da shi sauran addu'o'in da ke cikin wannan shi wani rana kuma kenan da lokaci ya kure muna so mu yi magana game da mun da ba mu zuwa me za mu yi cikin 10 days din na yi magana kan wannan cikin minti goma sai mu ba ba su tambaya kuma Eh, minti goma su masu yi tambaya ubangijin mu Allah ya karba mana الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الملك الملك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ملك ayyana sana'a ai kana so suka rita

نعم. الحمد لله wasalatu wasalama ala rasulillahi wa ba'd bayan mun gode wa Allah muka yi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a har wa yau muna kan bayanin game da alkhairin da Allah ya yi muna mu musulmai da ya ba mu wanga wata na bauta mun yi bayani a takaice game da aikin hajji a gurguje a dunkule ba mu bude cikin sosai ba kila saboda wannan bayani zai yi mun tuma wana amma na fata dai duka muka fadi muka gama muka fadi kan sifa na hajji tamattu kenan yanzu mun da ba mu je hajji ba fa mun da ba mu samu zuwa hajji ba mu da ba mu samu zuwa hajji ba ga watan zulhijja na shigo kanmu kamar da muka yi bayani in dai Allah ya sa in dai ubangijinmu Allah ya sa wata ya saya gobe lokacin na mu duka mun sani aikin eh, wata na zulhijja ya so mamandi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadis wanda bukhari ya rawaito cikin hadisin ibn abbas رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك أو كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم حديث نكر شن مدوكي annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Wai ba wani kwanaki cikin duniya, ba wani kwanaki cikin duniya, wanda al'amal salihu fiya ahab wanda aikin kirki da za a baka cikin wannan aiki wani rana cikin duniya da mutum ya yi aikin kirki za a ba shi lada da yawa ya fi kowane rana kamar kwanaki goma wanda na mu shiga cikin ya kamar kwanaki goma na zulhijja kamar kwanaki goma na watan layya haka babali muke fadiwa wai kowane kirki zaka yi da annabi ce al'amalu salih sahabbai sun fahimta shi sa mafi yawanci kuma ya tabbata cikin su riwaya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana azumi cikin wannan goma iza ka samu wani su muminai wanda mu ce tun mande inda ya saya kenan turanin farko mai shi ne so ma azumi har ranar arafa domin goma nan ka cire goman nan ka cire ranar idi ciki sai ya yi in ma ka yi azumi ke ka samu nine amma in ka samu tara in dai ba kai ya kaya azumi cikin duka ba wanda ba dole ba ne amma sunna ne me yasa malam na dalilin azumi shine mi shine ma min ayyamin al'amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam ba wani kwanakin da aikin kirki na lada ke da yawa ya fi wanga kwanaki azumi ma aikin kirki na amalin sale azumi ma aikin kirki babban aiki ne sai sa ba azumi kada ke yi cikin wannan wata ba yadda watan ramadana ya saya muke jin daɗi muke barin laifi muna koma cikin masallatayya muna ibada muna cikin mayafayyanmu, muna barin farkunanmu muna barin karya aka nanno aka nanno wanga wata kuma in ya kai ya kamaci kowane musulmi ya gane girman wannan wata ka girmama wannan wata da bauta kamar masu azumin da ke kokari in dai baka kokari ka zabe atamin shi da alamin shi ko dai ai da ku azumi sannan ka kai wasa da azumin ranar arafa wanda zamu yi bayanin shi insha Allah amma ba wannan kadi bane ayyukan kirkin da ke cikin na da yawa ayyukan kirkin da ke cikin kaman zikiri kaman da Allah ya ce wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ayyamin ma'lumat shine kwanaki goma wa layalin ashir kai ta ambaton Allah yawan karatun Qur'ani yawan nafilfili yawan sadaka yawan zikiri yin alkhairi kai kokari ka doki wannan goman nan ka sa cikin bautar Allah inda mutane sun san darajar goma nan wallahi da ba su gida ranar arafa da ran idi ba da an ga duniya duka musulmai sun kama suka kama ramadan kada ka yi wasa ko me za ka yi cikin wannan lokaci ladan ka ba yi zai bane isa in yake tun mande ko waye kokari mai azumi ya fara gaba daya har ranar arafa ran idi ba kai azumi shine ayyamun tashrik idan idin nan shine ayyamun ayyamun ma'lumat shine kwanaki kidayayyu guda uku in lallake mu next week yi bayanin wannan amma a takaice kamin mu dakatar da wazin muna tunasar da mutane game da wannan watan nan ya saya hadisi ya tabbata wurin ummu salama ta ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ida dakhalat al-ashr Wara da ahdukum أن يضحي فلا يمس masu min شيئا cikin wani riwaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan watan laye kai izan watan zulhijja ya saya goma farkon nan shaidayenku na da niyya kamar yayi yanka wai a gaya mai kada ya taba gashin jikin shi ko hankefan shi komi bane to abin da yasa muke tuna wa mutane in muka ce da mu yi wazin nan su yi wani ya tunta ba kuma ya yi layya amma wannan ga ma sun yi bayani yana wannan hadisin nan yasa wanda ke da niyya kamar yayi layya in ya ji wazinmu da sauri yau on the 17th June Saturday to gobe ma on the 18th June ya yi baba ya yi shave in an ce gashi jikinka shevi ka gyara jikinka ko ka cire fa ko ka yi baba to gobe kaya kai tun layan bai kai ka ba amma in dai ka yi layan from monday ka bari to malami malam bai bari ba ya san ya yi layya kuma ya ji wazi kuma ya yi baba ce layya layyan shi daidai amma ya rasa ladan sunna na annabi muhammad amma bai rage mai ladan layya bai ba ta layya ku fahimce ni an fahimce ni amma manzo Allah ya ce a bari barin nan kuma wanda ya sayi ragon shi ke bari in dai ka sayi mammanka ko babanka rago ko dabba ko shanu gaya mai umma shekarar ga kin layya she ita ta gane ko baban ya gane ne kare gyara wani cikin jikinsu ba mai yanka ba ke burodi ne cikin gida babanku ka na can ya sayi shanu ya ba mo ke da ka yanka ka yi fida mo ya yi sofa ka je ka yi babu ba ka baka da problem maganan ba shi kan mai yankawa zama wallahi mun gode ma Allah albarkacin yau facebook da tv da wazi wazi ya bada wani so eh da ni na tashi yarantaka nan nan cikin guwanga da inda nake rayuwa pig farm da mamobi da kakubi duka na ga abin da ke faruwa ke ko ni yayi mini na bada ka san ba mistake ne a samu lima na iri ko lima na unguwa ka yi guntu ka yanka dabban kashe shi saboda wai girmama lima sa ranar idi ya zama mala'ikan mutuwa ina ke da wuka in yanka nawa shaidi yanka nawa yanka nawa shaidi yanka nawa ba kowa eh na mace mata yanka a wani abu cikin yankalin mutane wai mace da bata yi aure ba bata hajji mace da bata yi aure ba bata layyakar yin mace bata yi aure ba ta yi hajji hajji daban aure daban mace ba ta yi aure ba za ta yi layya layya mace na da zuciya aka aje mata shanu aka aje mata rago ta yanka binta da bismillah Allahu akbar kaka kawo amanin rahim ciki ba tausayi wuri sai sa jama wannan yankan nan waɗanda suka fara sai shanu ko rago su ji tsoro Allah yankawowa su ji tsoro Allah Yan sai kuma su ji tsoro Allah bi mana mai kawowa kada ya kawo shanun da bai kai years ba ka ba mutane problem don ka yanka shanu bai kai 2 years ba ka yanka nama halali mai kyau baka da layya rago six months ina faɗi tun yau ne amma ne su zan zo yi wazin layya da kyau amma ina fadi don an tun fara biyan kuɗi. rago six months watanni shida akuya wanye shekara daya akuya shanu 2 years zuwa bisa kaka tambaye ni shanu 5 years fa ko 20 years na ce from 2 e fide shekara biyu rakumi shekaru biyar mai kawo wasere kan shekaru kaka confuse mutane me sai ke man saye da kudi mai kyau kada ka nemi a rage maka ke da kanka kana sadima mai sayere kamar ya rage maka saboda ya duba dabba bai da lafiya a daga shi shi zama wai rage min ke maka kan dabban gari sai ma Allah mai kyau ka cire ma Allah kudi mai kyau Allah kuma baka lada mai kyau shi yasa wayanda ke da niyyar yanka abin da ke kanku kenan ku sai dai sauran bayanan da ya saura ba mun yi mun yi ba in Allah kai mu sabon sati sai mu shigo da su cikin bayanan mu kara inda muka kuskure Allah ya fi inda muka daidaito Allah samu da cikin mizani yau muna son mu bude kofar tambaya game da waɗanda ke da tambaya muna tare da eh, yan gaskiya TV wanda suka yi alkawali da su soma dokan wazin da muke yin cikin wannan masallaci saboda ya kai ga waɗanda kuma suke nisa su samu su duba daga kumasi Najeriya Niger duka su samu su duba program shi samu na tare da yan gaske TV ubangijin mu Allah ya saka musu da alkhairi program da suka dauka suna daukan program na ne tsakanin su da ubangiji domin kamin a gwada program ka cikin TV ba karamin kudi ba kana ni responses wanga bawa Allah Hamza Alhaji Hamza ya dauki alkawali takaici na bugun musulmai Ghana ya dauki alkawari da arzikin shi ya bude wanga station saboda fi da musulmai ta kaici ta ubangijin mu Allah muna rokanka Allah kaka sa ya gaji kuma Allah ka sa albarka cikin arzikin shi da general manager da shi mai dauka Abdulmalik da Mamudu dukansu ubangijin mu Allah ya musu albarka akan haka mun bude kofar tambaya cikin minti goma ko minti biyar zuwa goma wanda ke da tambaya cikin wazin da muka yi ko abin da ya shige mai duhu cikin musulunci inda bayani ya kwanta mana shi mu jawabi inda kuma bayani bai kwanta mana ba shi mu tura shi ne su mu zo mu amsa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ubangiji mu Allah ka fahimta da na eh kowane akuya eh yana tambayan wai mun yi bayani kan bayani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ana layya da bahimatul an'am da dabbobi na layya wanda manzon Allah ya tabbatar da su yace mun san ana layya da rago ana layya da shanu wannan muka saba da shi amma ya ji na fadi akuya wani irin akuya akuya ko busuru duka akuya ne akuya ne Busuru ne, in ya samu shekara ya yi a yi layya da shi ina fatan gani inda dai na fahimci tambayar ka akwai busmu ban dai san cikin hausa ba dai Ya samu yan jin wazin wasu sun san hausa da muke yi muna da busuru muna da eh, akuya da kanshi da mu muka yi bambanta tsakanin duka akuya ne wanda ake layya da shi banda abin banda wanda mu muka fadin ga ba ka layya da komi ko ya ka zai tsawo ba layya da shi ya tolotolo ya girma tolotolo mai layya eh shi yasa abin da aka fadi na layya shine bahimatul an'am su ne dabbobi na yanka na yanzu aka gani kaku kaku bani wahala ya tambaye ni she na ce wanda ya samu shekaru nawa wani amma ka ce mini akwai guntu akwai dogo wannan shi ko shana ya kanan ne eh in ka samu eh, shanu eh, dabba guntu ko almuhimmi dai shekara na mace ni namiji ni almuhimmi shekara in Allah ya kai mu next week mun yi bayani na ce next week mun yi bayani dabbobi sosai don lasi ya mun yi mutane da yawa suna reject layya in yi maragon nan sa mana in an yanka karkashin shi na rasa da Allah shi ne asalin layya ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين amlahaini akranaini annabi yayi layya da dabbobi manya guda biyu masu kaho kuma wanda aka yi musu sani wanda aka yanka karkashin su akwai akwai eh ba su a ba ba yara ba lasiya nake gaya maka mun je a manya manyan shanaye wawa na je bai layya na ce a fito da shi asiri inda annabi na nan wannan zai kama akwai wani su ciwon da bai affect layya akwai wanda kuma ya taba bai layya dukan Allah ke mu ne su yi mun yi bayani amma mun dai dunkule mun ce masu sai su ji tsoro Allah masu sai kuma su ji tsoro Allah na'am A'a, eh. a'a, ah, ah. ah, na fahimta. Ina gwada ba, mun ce an yi labbaik Allahumma labbai. kuma na kuma ce kuma kowai ya addu'a cikin yare shi kamar filin Arafa ko wurin tawafi ko wurin Safa da Marwa to yanzu labbaik Allahumma labbai kuma mutum ya ai labbai Allahumma labbaik ba kai kaje ka yi ba labbaik Allahumma labbaik shi ba kai kaje ka yi ba ke da jama'a ke yi garin na kuwa labbaik Allahumma ke. ko muka fara yanzu ga yaran ga kowa ya yi shi sabana ba na kai kare bane wannan na jama'a ne ake yi ka ji ana yin ka amsa dole amma na nufi addu'a wannan kana wannan ba kana addu'a bane kana gaya wa Allah Allah ni na amsa kiranka na amsa kiranka kuma na yadda ba wanda ya kamata ai bauta shi ke keke da girma keke da sarauta ba saranka, shi kai kana yabon shi amma bayan in nace addu'a abin neman ka eh kai kai da irin ka na'am na'am eh yana tambayan wai mutum ya yi mamacin shi layya babanka ya bar duniya mmanka ta bar duniya yayanka ya bar duniya kana son ka sayi rago ka sayi rago naka da ka sayi ragon pop daga sayi ragon babanka ko daga sayi mammanka rago kai mata layya ta bar duniya kamar wanye ko sai smart ta rasu ba ka yi ya kayi ma ba ka yi ya ma gawanka layya amma kaya ka sa gawanka cikin layya kaya ka sa gawanka cikin layya amma ba kai ka mai ba kai ka cire shi ka mai layya kamar yaya Allah yankan ga da ni don muna da muna muna da sunan shi ishtirakun fil ajr shi muna da ishtirakun fil milk ne kamar za mu gama mu yi layya ba ku iya ku gama ku yi layya mutane biyu ba ku yi layya Ke da matanka ku yanka rago guda a'a Ke da matanka ragon ku guda a'a Ke da matanka ku yi guda a'a amma kai ku mutane sabin kun ya ku gama ku yanka shanu ko rakumi isa mutane biyu sun yasu yanka shanu mutane uku sun yasu suna da ladan yankan daidai kuma shanun duka nasu ne kamar kowa yanka rago kenan from mutane biyu ko uku ko fudu ko biyar ko shida har zuwa sabin ya kare ba ya wuce eh, shanu ko eh, kun gama kun yanka cikin wake da dabba amma a gama cikin a la za mu gama cikin lada wani kuya ku gama ne kai ka sayi rago ko akuya ko shanu Allah layyan da ni da family na kai ce ma kace family da ni da famili na kamar da annabi yayi ha ha li wa li ummati dabban ga ni na wani inji annabi yace dabban ga na wani she yanka ni da famili na annabi ya yanka wannan annabi yanka nabi yace wanga yankan ga da ni da al'umma na wanda bai samu yayi yanka ba na mai yanka annabi na so mu ma much shi sa kaya ka ce dabban ga da ni da family na rayayyusu da matattunsu kaji hausa ni da wa family na rayayyusu da wa matattunsu ladai shafe su Sheka yanka ka sa su cikin kenan manan shi amma ka sai ma mamacin kalayya layya ba ba taba yi ka fahimta ko layyan jibin ya ce wai layya na masu raini shi da ku sa mamatan ku cikin layyana masu raini da ba kada kar wani ya gane kan mas'alan ga layyana masu raini sai dai ka sa mamacin ka ciki ya shafi su duka amma ka yanka mata nata ko babanka nashi sai dai mamacin da yayi wasiti ya bar duniya babanka ya gaya maka eh DCA kudin da ya jenga kudin layyan shi kenan sai baba ya bar duniya tun layya kanga wanda ya zama will ke ya yi wasiti to lokacin an cika alkawalin baba baba ya rusu sha yanka ma baba don wasiti ya yaji wasiti kuma ana cika bayan mutuwa ko baba ya tun ya yi paymentin shanu ko kun kun tun biya mamman ku kudin layya kun biya baban kudin layya sai baban ku ya rasu kamin layya sai a yanka layyan da sunan baba da ya rasu wannan an cika wasici ne ina fatan gani ba an sai mai bane isa baka da hanya ka saye ka da tara su a na rayayyu ne amma an sa matattu ciki ina ya jawabin yayi clear wanga shine abin da ibn ya yi bayani ina fata dai mu amsa wanda ya kamata mu amsa sai dai mu cika da addu'a sauran tambayoyin ku na ba mai mu amsa ba eh, amin opposite ke kawo naka eh, yaro kawo naka gama shi ya duwa kasan ne eh. to Allah ya kai ka hajji yaron na tambaya wai mun ce kaman inda ke muna kyau cikin aikin hajji muzdalifa inda ake zuwa ana kwana kasa eh, masu kudi kowa na kwance kasa in ka sa ka samu wani kwali ka cok ma ka isa wani ma dushi inda fi shi yaron na tambaya da shi ya ji ya confuse malam ka ce an sa white white da white white nan za a yi kwana kasa eh da shi za a yi kwana kasa saboda mutum ya gaya ma Allah shi ba ko yasa da wadu ba wallahi in an fito arafa in an yi jifa an kare ka inda Eh, akwai inda ake yar ihrami eh <laughs> duba ka gan shi kaman gidan bisa ana cira ana wulga wani wani su na kawo nasu gidan bai libaka ke Ka ga wani baba ya kawo nasu wai mutu a bisa shi da shi baba ban mu bisa kare shi le kafani na mu sai maka eh kaya ka wanke kawo gida Ka ga mutum ya kare aiki haji yi dauda bele ya haji ya haji kiran da ifrad mutum ya yi ja kaman dabba Ya yi dauda kame ya fito kowa ya don a rafi ma kasan shi za kwasa da yi kwana ka gane sannan tambayan yayin mu na karshe wai mun ce bayi ma mamaci mun ce bayi ma mamaci layyako to wai ana yi ma mamaci kuma hajji wannan excellent kaya kai ma mmanta hajji ta rasu kaya kai ma yayanka hajji in bai yi hajji bai rasu kaya kai ma babanka hajji in bai yi hajji bai rasu domin hajji dole ne so guda wanda ake zuwa kara mutum ya yi hajji shi kuma koma ya kuma wannan da yake yi amma babanka bai yi hajji cikin rayuwa ba in bai yi hajji cikin rayuwa ba ta yi hajji ba eh ka yi mata hajji eh amma shi kai kayi hajji tukuna wanda bai yi hajji ba bai yi mamman shi sai dai ba da kudi a je a yi mamman shi wa zai yi mamman shi wanda ya taba yi na mace ta ya ta yi ma babanta hajji kan confuse domin ce zanin mata daban a nan mace ta ta yi ma babanta hajji namiji ya yi ma man shi hajji in ya taba yi wanga ko hadis kawo confuse malam ka ce laye ba yayi ka ce a addini muke yi wanda manzon Allah yayi aka gan shi za domin wani ke tawafi wani ke tawafi she na ce labbai kallahun shubruma labbai kallahun shubruma Allah na amsa kiranka zan yi hajji ma shuburuma shuburuma shi annabi ya ji ya tambaye shi cikin tawafi ya ce wani ne shuburuma shi ya ce dan wani ne wanda ya bar duniya da ta kai ci bai hajji shi nake mai hajji annabi ce a hajjajta li nafsik ke ka yi hajji ma kanka wai a annabi ce bar na shi yi ma kanka hajji in nesi ya ka samu ka yi mashi hajji she muka gane kamar ya ka yi mamaci kamar ni haka na biya ma umma na yi komai zan wuce tai ciwo na wuce karatu na bata baya na tabar duniya shekaran na yi mata hajji in Allah da ta tashi don tashi alkiyama tana bi alazai isa ana yi ana yin da dalili wan kuma ba yin saboda ba dalili ina fata Allah yi nan su ina fata mu Allah ya karba mana ah, wai eh, malam jamal wanda ya gudu ya bari mu Eh, yanzu haka yana Amerika, kuma wai a gaya mana yana duban mu yanzu haka don kullum ga wurin zaman shi alhaji ya zama wurin zaman shi abin da ya bar na yi murna kawai ne ruwa na kai ni da drinks yi eh don yana ina ban muna rabawa malam ya yi tafiya ya shiga kasar america cikin limamai masallacin da muke wazi mu da shi muke wazi kowanta muke karantar da ya to allah ya ji shi lafiya ubangijinmu allah ya sa ya dace da abin da ya je nema allah samaru namu da suka yi tafiya duka Allah ka sa su soksi batun takaddunsu Allah ka sa yi musu very easy da niyya su yi tafiya an ya bude musu anya wan kuma na gaya maka malumman ku duka ba su yi safe ba Allah mamu bi ni ma ku steady kun ji magana na na la after king Allah ku steady <laughs> kun da to ba su yi magana ne eh, ba su yi controversial magana a <laughs> ah, ni ban bi Allah ya ji su lafiya to na tuna fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la Kulu bana, ba idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab eh, addu'an yara masu tafiya ajin na aka jinga duka yaran nan ne isa ni na yi addu'a na ce ni na roƙa Allah kami a kulle bayan kowane gida cikin zangwa samun mutum guda kuma Allah inda kake kaka kai mai ruwa sannan kuma wanda ba su yi eh, haji ba wanda bai kin shi haji ba wallahi ko yaro na shiga yau one week wallahi laye da yayi gida so yin su da ba ai musu o. Yaron da ke america da ai spain da duka ai musu addu'a namomin da ake titi su ke nawo abin da ke faro kudin hajjin ga kai kaga siriya ya sai abin da ke faro kudin laye dca domin dc yan kana son ka yi adalci ka sai shanu mai kyau wannan sai 100 miliyan kare ka wani sista ke san kare kake yi ka ci nama ne eh an na a kaman bai ji da kyau na ce wai, na kira na kira a an na zuwa in ka ce saudi ne fa kira duka kenan ina na ce saudi eh, na ce eh, america su germany su da sauran kasaken nan don bayan kira garin nan duka na ce yaranmu da suka fita neman arziki da libya duka duka duka da wanda ma ke gane suke kokari kowa nemi su albarka amma wallahi yaran na bukata addu'a saboda suna fidda mutane ta takaici in ba su kai yaye ma ba suna layya mutane na cin nama to inda suke cikin duniya duka suke neman arziki Allah ka ba su wanda ke wanda ke wani gare ke so ya bar gari ya shiga wani gare Allah ka kai shi wanda ke wuri kuma Allah ka ba su takardu mu da muke gida muke dabara Allah ka sa albarka الله كجيت وسيم آمي سبحان ربك رب العزة أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين